daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH a ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kanta da ku a cikin shirin tun daga farko har zuwa ƙarshe. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na wato sharhin bayan labarai. Daga shi kuma sai mu kawo muku shirin nan na wato kokun kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Shi na gaba shine ne na duniyar mu a yau wanda zai zo muku kamar yadda muka saba da ƙarshe kuwa sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyya wato amsoshin tarbiyya da fatan masu sun da mu kuma za su ji daɗin shirin yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama domin kuma mun shirya tsab da gabatar muku cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta gabatar da sabbin kayayyaki guda biyar a wajen taron koli na kere-kere na ƙasa da ƙasa. Aƙalla Falasɗina 78 ne suka yi shahada a ci gaba da kisan kare dangi da Isra'ila ke yi a yankin Gaza. tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan zai jagoci taron tattaunawa kan dimokuraɗiyya a ƙasar ghana yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta gabatar da sabbin kayayyaki guda biyar a wajen taron kolin ƙere-ƙere na ƙasa da ƙasa rahotanni sun bayyana cewa ƙasar iran ta bayyana sabbin kayayyakin guda biyar da ta ƙera a wajen babban taron ƙere-ƙere na ƙasa da ƙasa karo na uku. kuma dukkansu kamfanin ƙasar iran ne suka yi su domin rage dogaro da kayayyakin ƙasashen waje taron ya samu halartar mataimakin shugaban hukumar kula da kimiyya da fasaha ta ƙasa da sauran shugabannin kamfanonin inda ya nuna irin ƙarfin iran wajen ƙere-ƙere da kuma mayar da hankali kan kamfanin da ke filin shakatawa na paradis technology park daga cikin mangon da aka gabatar a wajen akwai sirolimos wanda zist takmir kamfani ne ya kera ko magungunan rigakafi ne da ake amfani da su wajen hana gababin jiki da kuma ko kuma wajen hana dashen gababin jiki da kuma kula da cututtuka da ba kasafai ake samun maganinsu ba. akalla Falasɗinawa saba'in da takwas ne suka yi shahada a yau a cigaba da kisan ƙare dangi da haramtacciyar kasar Isra'ila take yi a yankin Gaza. Yaƙin da ya kwashe fiye da shekara ana yi a yankin Gaza ya haifar da mummunar asarar rayukan fararen hula, yayin da lamura ke ci gaba da dagulewa a yankin inda Isra'ila ke ci gaba da kisan kare dangi ta hanyar kai hare-hare ta sama da ƙasa da kuma amfani da yunwa a matsayin wani makami na kisan mummuke. Hakan ya jawo damuwa sosai a mataki na ƙasa da ƙasa na irin laifukan yaƙi da kuma cin zarafin ɗan adam da Isra'ila ke yi. tun watan oktoban shekara ta uku ne sojin isra'ila suka kai hare-hare ko kuma suke kai hare-hare da ya sanadiyar shahadar falasɗina sama da hudu tare da jikatar sama da biyu kamar yadda ma'aikatar lafiya ta yankin gaza ta bayyana ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi gargaɗin cewa kai hare-hare ta sama da ƙasa da ramtacciyar ƙasar isra'ila ke ci gaba da yi a yankin gaza da amfani da yunwa wajen azabtar da mutane yana barazana ga rayuwar dubban falastinawa da hakan take dohin ƙasa da ƙasa ne kuma hakikanin cin zarafin ɗan adam ne Iran ta buƙaci hukumar IAEA e ta yi da harin da Isra'il ta kai a tashoshinta na nukiliya. Wato, Muhammad Islami, shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta Iran, ya faɗi a bayan taron da hukumar IAA take gudanarwa a Vienna yanzu haka cewa yana buƙatar ko kuma yana neman hukumar ta IAA ta goyi bayan ƙudurin da ya fitar ko kuma ƙudurin da aka fitar kuma ta yi da harin wuce goma da iri kan tashoshin nukiliyar ta da haramtacciyar ƙasar Isra'ilan ta kai. Wakilai guda 180 a hukumar kula makamashin nukiliya ta duniya ne suka hallara a birnin vienna daga ranar sha biyar zuwa 19 ga wannan wata domin gwada taron ƙasa da ƙasa kawo na 69 da hukumar sa ta duniya ke shiryawa. Hedikwatar da ke Vienna a ƙasar ta Austria. Ya ce, mun bayyana cewa al'ummar Iran ba su da rauni wajen fuskantar duk wata barazana, kuma ba su da niyyar miƙa wuya, ya ƙara da cewa ilimin nukiliyar Iran na asali ne ko ba za a iya share shi ta hanyar kai ko kuma ta hanyar kai hari da mai ba to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran thank To madalla yanzu kuma ga ci gaban labarun. Isra'ila ta kai hari a tashar jirgin ruwan Hudaida da ke ƙasar Yaman. wajen ƙasar Yaman sun sanar da cewa a ci gaba da hare-haren wuce gona da iri da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ke yi. Jiragen yakin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun kai hari kan tashar jiragen ruwan Hudaida da ke ƙasar kuma sun samu nasarar ka ni makaman. Kakakin sojin ƙasar Yaman Yahaya Sare ya faɗi a cikin shafinsa na X cewa makaman kariya da muke da su sun kalubalanci hararen da isra'ila ta kai a tashar jiragen ruwa na hudaida isra'ila tana makamai masu linzami guda goma sha biyu a tashoshin jiragen ruwa guda uku gidan rediyon isra'ila ya sanar cewa ban dalilin kai harin na yau shine don hana gwamnati da ayyuka na tsawon kwanaki ko ko makonni bayan gyare-gyaren wurare da suka lalace a hararen baya-bayan nan da aka kai da safiyar ko kuma da sanyin safiyar yau ne sojin isra'ila suka sanar da kwashe wato suka sanar da kwashe tashar jirgin ruwa ta hudaida inda suka barazana kai hari a tashar a yau to da ƙarshe kuma za ku ji cewa jonathan zai jagoranci taron tattaunawa kan demokuraɗiyya a ƙasar ghana tsohon shugaban ƙasar najeriya good ebele ko kuma goodluck ebele jonathan ya isa birnin accra na ƙasar ghana domin halartar taron demokarasiyya ko kuma democracy dialogue na shekara ta 2024 da gidauniyarsa ta shirya tare da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar ta ghana taron na bana mai taken dalilin da ke sa demokuraɗiyya ta mutu zai haɗa shugabanni da masana don tattaunawa da kuma ci gaba da ƙalubalen da makomar demokuraɗiyya ke fuskanta a yankin yammacin afirka johnson ya ce yana fatan wannan tattaunawa za ta ƙarfafa dimokuraɗiyya a yankin tare da kawo zaman lafiya tsaro da kyawun shugabanci taron dimokuraɗiyya dialogue ya zama muhimmin dandali a kowace shekara a yammacin afirka an tattaunawa makomar demokuraɗiyya, inda a baya-bayan nan kan jawo 'yan siyasa ƙungiyoyi da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa a wannan karon ma ana sa ran wanda za su halarci taron za su tattauna muhimman batutuwa da so shafi yankin na yammacin Afirka. To ma saurare, ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara, yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin mu na gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu na yau zai magana dangane da hare-haren da hanji kasar Isra'ila ta kai kan birnin Doha babban birnin kasar Qatar da kuma taron kasashen Larabawa da Musulmi wato OIC na kwanaki biyu da ake gudanar da shi a birnin Doha na kasar ta Qatar dangane da wannan batun. da kuma matakan da ake sa ran kasashen larabawa da ko musulmi za su ɗauka hare-haren hamshi isra'ila kan cibiyar kungiyar hamas da ke birnin doha da ya sauya wasu al'amura da dama dangane da yakin da ke faruwa a gaza da kuma yankin gabas ta tsakiya da farko dai kasar qatar bata tsamman cewa hamci kasar isra'ila tana da karfin gwiwa na kai mata hare-hare ba musamman ganin cewa tana daga cikin kasashen da suke da hulɗar jakadanci da haramtaccen ƙasar ta isra'ila kuma a cikin dukkanin ƙasashen larabawa suna daga cikin tsirarun ƙasashen da suka amince suka samar da hulɗar jakadanci da ita kuma kafin haka tana da yarjejeniyar sulhu da gwamnatin ƙasar amurka da suka shuɗe da kuma ta yanzu kan cewa amurka za ta kare ta daga dukkanin wata barazana ta tsaro daga ko'ina a duniya amma sai ta fahimci cewa abin ba haka ba ne idan ya zo kan haramtacce ƙasar isra'ila saboda shugaban ƙasar amurka donald trump bai ga laifin haifin ƙasar isra'ila a hare-haren da ta kai kan cibiyar hamas a doha ba sannan ba abin da ta faɗa wa doha dangane da hare-haren na haifin ƙasar isra'ila in banda cewa ta yi haƙuri ba za a sake kai mata hare-hare ba amma bayan haka ne dai sai benjamin netanyahu minister na kasar isra'ila ya fito ya yi barazanin cewa idan ƙasar qatar ta ci gaba da ajiye shugabannin hamas a ƙasar to tana iya sake kai masu hare-hare sannan ya gargaɗi ƙasashen turkiya da kuma masar kan cewa 'ya'yan ƙungiyar hamas da suke cikin ƙasashensu suna cikin hatsari don tana iya kai masu hare-hare banda haka hamshe isra'ila ta fito fili ta bayyana cewa za ta kai hare-hare a cikin kowace ƙasa da take ajiye da 'ya'yan ƙungiyar hamas a doha ko wani wuri bayan haka ne dai gwamnatin ƙasar qatar ta kira taron ƙasashen larabawa da kuma musulmi wata oic a ranar 14 ga watan satumba da muke ciki da kuma 15 ga watan don tattauna wannan batun a ranar lahadi ne da ministocin harkokin wajen kasashen suka hadu a doha inda suka yi shimfiɗa wa shugabannin kasashen musulmi da kuma larabawa don ɗaukar matsaya da sauƙi idan sun hadu a ranar litinin kafin haka dai firayim firaminista da kuma ministan harkokin wajen ƙasar qatar sheikh muhammad bin abdulrahman athani ya bayyana cewa a sa hamshi kasar isra'ila kasa ce yar ta'adda kuma ƙasashen duniya su daina nuna fuska biyu a yadda suke ɗaukar ayyukan ta'addanci a duniya saboda hamshi kasar isra'ila yar ta'adda ce don harin da ta kai a kan shugabannin hamas a doha ya zuwa yanzu dai wato kasar isra'ila ta kai hare-hare kan kasashen falastinu da ta mamaye sai syria lebanon iran qatar iraki da kuma yemen kafin taron na doha dai muhsin rizai tsohon shugaban dakarun kare juyin juhali musulunci na kasar iran wato irgc ya faɗa a ƙasashen larabawa na yankin tekun farisa da kuma sauran ƙasashen yankin kan cewa idan ba su haɗa kansu suka samar da rundunar haɗin kai ko kuma haɗin gwiwa na yaƙar hamfi ƙasar isra'ila ba to kuwa su saurari hare-haren haramci kasar isra'ila a kan ƙasashensu su jira lokacin da bama-bama haramci kasar isra'ila za su faɗa a kan su. riza'i ya bayyana cewa ƙasashen saudiya da turkiya su jira lokacin da bama-bama haramci kasar isra'ila za su faɗa a kansu ko kuma a kan ƙasashensu matukar ba su ɗauki matakin da ya dace a kanta ba a taron ministocin harkokin wajen ƙasashen musulmi da aka gudanar a ranar lahadi 14 ga watan satumba da an gudanar da taron ne bayan ƙofofi a rufe wato ba tare da 'yan jaridu ba a birnin doha taron ya tattauna kan mataki na bai ɗayan da wa'annan ƙasashen ya kamata su ɗauka kan hamjiklar isra'ila dangane da hare-haren da ta kai kan ƙungiyar hamas a doha wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'ya'yan ƙungiyar guda biyar tare da wani jami'in tsaro na ƙasar qatar ƙasashen larabawa da musulmi gaba ɗaya sun yi allah wadai da hare-haren ranar tara ga watan satumba sai dai abin da za mu jira mu gani shine a taron shugabanni na litinin wato 15 ga watan satumba sakamakon taron zai takaita ga yin allah wadai kawai kamar yadda aka saba ko a wannan karon za su yi wani abu a ƙasa na kawo ƙarshen yaƙi a gaza sannan su kuma kare kansu daga hamsin ƙasar isra'ila baƙi daga ƙasashe fiye da hamsin ne dai wasu ke halartar taron na doha sannan ana sa ran shugabannin wa'annan ƙasashe za su zo su kammala taron a ranar litinin sha biyar ga watan satumba a zaton mafi yawan masana dai taron ba zai fi ɗaukar matakin takurawa mace kasar isra'ila ta diplomasiyya ba da kuma sanya majalisar ɗinkin duniya a cikin al'amarin iyakar abin da wa'annan ƙasashen laraba da musulmi wato oic za su yi ba zai wuce in sun yi tsauri kenan su katse hulɗa jagadanci da amshi isra'ila ba da kuma kira ga majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani wanda wanda a wajen mafi yawan masana ba zai yi komai ba kan abin da ƙasar isra'ila take yi a gaza da kuma sauran ƙasashen larabawa da take mamaye da ƙasashen su kafin ya kama hanyarsa zuwa ƙasar qatar a ranar asabar da ta gabata ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya yi tir da allah wadai da hare-haren ya kuma bayyana cewa iran tana tare da gwamnatin ƙasar qatar a dukkan mataki da ta ɗauka amma akwai buƙatar ƙasashen gaba ɗaya su ɗauki matakin da ya dace a lokaci guda daga cikin wa'annan ƙasashen larabawa da musulmi dai akwai wa'anda suke da hulɗa jakadanci da amsar isra'ila kuma sun hada da bahrain haɗaɗɗen daular larabawa qatar da kuma sudan da masar sannan akwai ƙasashen larabawa kamar lebanon da syria wa'anda kusa isra'ila take mamaye da ƙasashensu ko ta kai musu hare-hare wato kamar qatar da kuma tunisia to kuma tana yaƙi da ita wato kamar yemen sannan a wani bangare firaministan ƙasar ta qatar ya bayyana cewa hare-hare kan doha ba zai kawo ƙarshen tattaunawan dawo da zaman lafiya ƙasar falasinu da aka mamaye ba tare da ƙungiyar ta hamas da kuma gwamnatin ƙasar amurka ba ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata goma sha hudu ga watan satumban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan Rabi'u Al'awwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu farare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da shida da suka gabata a rana irin ta yau ashirin da uku ga watan Rabi'u Al'awwal na shekara ta ɗari biyu da ɗaya bayan hijira sai da fatima ma'asuma alaihi salam yar uwar imam rada alaihi salam limami na takwas daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam ta isa birnin qom da yake kasar iran a halin yanzu shekara ɗaya bayan hijirar imam murda alaihi salam zuwa birnin maro sai da masuma yar uwar imam murda alaihi salam ta tashi zuwa kasar inda yake hijira tare da wasu yan uwanta domin saduwa da dan uwan nata ta kuma sabanta alkawalinta na imamanci da kuma biyayya ga limamin zamaninta a kan hanyar ta ne suka isa birnin sawata wanda kuma a wannan wuri wasu daga cikin makiya ahlul baita alaihi salam sun ɗauki mataki na nuna adawa da imam rida alaihi salam wanda hakan ya sa sayyida fatimatul masuma ta kasa zama a wannan binni ta ce a ɗauke ta zuwa birnin kum wanda kuma a wannan lokaci shine cibiya ta mabiya mazhabar ahlul bait alaihi salam a lokacin da mutanen kum suka ji wannan labari sun yi farin ciki matuka sai suka garzaya domin yin maraba da ita sai da fatima masuma Lahi alaiha ta shiga cikin birnin kum a lokacin da al'ummar mutanen birnin suke cikin farin ciki da kuma tarbarta sana kallanta a matsayin ɗaya daga cikin mutane masu daraja na zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma diyar imami kuma yar uwar imami masumi wannan baiwar Allah ta ci gaba da zama a cikin birnin kum duk da cewa a wannan lokaci imamanci na ahlul bait alaihi salam yana cikin mawuyacin hali musamman ma yanayin da imam rida alaihi salam ya samu kansa a karkashin sarakuna na daular abbasiyawa sai da fatima-tuma fatimatu ma'asuma ta rasu a birnin nakom bayan fama da wata rashin lafiya haraminta yana cikin birnin kom a halin yanzu haka da dama daga cikin mabiya masabar ahlul baiti masoya iyalan gidan manzon Allah suna ziyararta a kowace rana inda kullum rana an kista cewa dubin dubatar mutane ne suke shiga birnin kum domin ziyarar wannan baiwar allah mai daraja daga cikin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ke birnin kum masu saurare ko kun san cewa shekaru 86 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan satumban shekara ta 1939 kafin fara yakin duniya na biyu sojojin nazi na kasar jamus suka killace birnin wasu babban birnin kasar poland duk da irin tsayin dukan da sojin poland suka yi a lokacin domin ganin cewa sun bai wa birnin kariya daga mamayar 'yan nazi amma daga ƙarshe dai sojojin nazi sun samu nasara sun yi galaba a kansu daga lokacin ne kuma suka kwace iko da birnin baki daya a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 1939 kafin sojin nasi su kaddamar da hari akan poland sun ta mota yarjejeniya tare da bangaren tarayyar soviet kan cewa za a raba kasar poland zuwa bangarori guda biyu bangare daya zai zama karkashin jamus ɗaya bangaren kuma zai ci gaba da zama karkashin ikon tarayyar soviet amma harin da jamus ta kaddamar akan poland ya kawo ƙarshen wannan yarjejeniya a tsakaninta da tarayyar soviet masu ko kun san cewa shekaru 94 da suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan satumbar shekara ta 1931 umar mukhtar jagwar masu fafutukar neman kwatar 'yancin kasar libya daga mamaya ta 'yan mulkin mallakar turawa na italiya ya shahada an haifi umar Muktar a cikin shekara ta 1859 a kasar libya sannan kuma ya karatun addinin musulunci inda ya zama ɗaya daga cikin malaman addini a kasar a cikin shekara ta 1895 ya tafi kasar sudan domin taimaka ma mahadi na sudan wajen yaƙi da turawan mulkin mallaka na ingila cikin shekara ta 1911 italiya ta yaƙi dolar usmaniya kuma ta kwace iko da libya umar mukhtar ya dawo gida kuma ya ɗaura ɗamarar yaƙi da turawan italiya waɗanda suka mame libya inda ya kafa rundunoni daga kabilu daban-daban na ƙasar ta libya kuma suka kwashe shekaru suna yi wa sojojin italiya kisan mumuke amma da ƙarshe da sojin italiya sun yi amfani da makaman yaƙi masu ƙarfi na zamani inda suka killace yankuna da mayakan uwar mukhtar da suke ciki a yankin bengazi da ƙarshe kuma suka kama shi kuma suka kashe shi a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru 204 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan satumba na shekara ta 1821 kasar mexico ta samu yancin kanta bayan shekaru 300 da ta kwashe tana ƙarƙashin mulkin mallaka na turan spain kuma an ayyana wannan rana a matsayin ranar ƙasa a ƙasar ta mexico wannan ƙasa dai tana tsakiyar amurka sannan kuma tana iyaka da tekun caribbean da kuma amurka da guatemala brazil yawancin mutanen mexico dai mabiya ɗariƙar katolika ne babban birnin ƙasar dai shine mexico city kuma kuɗin ƙasar shine peso na mexico yawancin 'yan ƙasar mexico dai sun kasance masu gaurayen launin fata ne kuma suna magana da harshen spaniyanci mu a yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shin da har kullum dai kan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a mataki na kasa da kasa A yau shirin zai dubi ne dangane da tarukan da aka gudanar na makon haɗin kan al'ummar musulmi wanda ya gudana a birnin Tehran fadar mulkin kasar Iran tare da halartar masana da kuma malamai daga sassa daban-daban na duniya. da a gabatar da jawabai dangane da matsayin manzo da kuma mahimmancin haɗin kan al'ummar musulmi da kuma muhimman abubuwa da suke gaban musulmi na kalubale da irin matakan da ya kamata a ɗauka wajen tunkarar su wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar Allah da fatan masu za a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. kamar dai da aka saba a kowace shekara ana gudanar da taruka na makon haɗin kan al'ummar musulmi wanda kuma an gudanar da irin waɗannan taruka a cikin wannan mako wanda ya daidai da lokacin da ake gudanar da tarukan mauludin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma shine karo na 39 da ake gudanar da wannan taro na kasa da kasa wanda kuma taron ya samu halartar mutane daga sassa daban-daban na duniya da hakan ya hada har daga taron najeriya inda shak yakubu haya daga taron najeriya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro sannan kuma ya yi wa abokin aikin mu mushaba adam karin bayani dangane da yadda taron ya kasance kamar da yadda za a je a cikin hirar da ta haɗa su to ga fata malam tambaya ta farko ita ce dangane da taron makon haɗin kai da kuka halatta a nan iran shin ya kuka ga wannan taron أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ala محمد To awalan wannan taro da aka yi na makon haɗin kai wanda aka sa shi tsakanin sha biyu zuwa sha bakwai wanda kamar da aka sani akwai ruwayoyi wanda suka nuna cewa eh, mafi inganci shine an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ranar sha bakwai ne ga watan Rabiul Awwal eh, duk da yake akwai wasu ruwayoyin kuma har wa yau a cikin makarantar Ahlul Bait da suke nuna sha biyu ga wata ne kamar yadda su yan uwan Ahlus Sunna su masu suka kai masu ahlus sunna sun yi jazman cewa sha biyu ga wata ne to wannan bambanci ne da ke tsakani shi imam rahil imam khumaini rahmatullah alai ya kalla sai ya ga cewa to ya kamata ya zama wannan kwana bakwai din da ke tsakani a haɗe su san makon haɗin kai to shine sai a gayyato mutane daga sassa daban-daban na duniya wanda da an fara taron ne kamar daga nan cikin gida ana gayyatan wato ainihin malamai na su sunna na da ke zauna a iran sai aka fara da shi yanzu ya faru da kusan yanzu ƙasa sama da hamsin da wani abu ne ta zo mutane sun zo da yawa kuma adadin mutanen zai kai kamar ɗari uku da kusan ɗari hudu ba eh, ɗari hudu da hamsin kusan eh, duk da 'yan ƙasa ɗin da sauransu zai kai mutum ɗari biyar aka aka saukar da su a wannan babban katafariyar hotel <clears throat> kuma alhamdulillahi taro ya gudana tunda ba shine na farko ba shine na Eh, talatin da tara kenan to ya gudana cikin fahimtar juna ba mutane kowa ya miki ya san me zai faɗa inda aka ɗora aka tsaya bara nan aka ɗora wato ana ƙara samun haɗin kai yana ƙara samuwa tsakanin al'ummar musulmi daga ƙasashe daban-daban daga ainihin hadda na ga na juma'a na croatia na ga na bosnia na na uzbekistan ne daban da 'yan afirka akwai na mutanen mali akwai mutanen burkina ga mu kuma daga najeriya eh, kaga daga afirka kenan to daga asiya kuma mutane daga indonesiya daga malaysia da sauran ƙasashe daban-daban sun halarta kuma an ba da dama ga wasu ɗaiɗaiku haka fitattu sun yi jawabai masu ƙarfafawa na ranar farko kenan wanda shi shugaban ƙasa na iran din eh, mas'ud bazashiyan ya je ya rufe Eh, kuma ya yi jawabai masu armashi da karfafa gwiwa tare da kawo ayoyi da ruwayoyi musamman a Nahajul Balaga. Alhamdulillah taro ya yi armashi eh, an kuma yi raki da 'yan jaridu eh, gidajen talabijin sun bayyana daga daban-daban na larabci da na farasi da sauransu an tattauna yadda sakon zai kai an kuma yi sallah ta wahada sallar jami'i ta wahada nan aka haɗu aka yi sallah azhar da la'asar. ta wahada bayan an gama aka rike hannaye aka yi take na wahada sannan kuma bayan an kai ziyara a markar imam kumai da rahmatullah alaihi shi kuma aka yi sallah wahada ita ma magar da isha a nan to haka dai taro ya kasance cikin farin ciki da annashuwa da kuma fahimta juna da kuma wato ainihin karfafa juna akan abin da aka haɗu akai musamman kes ɗin gaza da palestine Eh, kusan an fi karfafa wannan janibi din cewa lalle musulmi ga abin da ke faruwa abin da ya ci dan uwanka ba zai barka ba abin da isra'ila da amerika da sauran kasashen kafirai ke nufi shine su murkushe gaza ta zama maso wani namozaj ko alami na cewa za su iya murkushe kowa da kowa saboda haka dole mu a da goyon baya kuma a wayar da kan al'ummar musulmi cewa yanzu ba maganan ɗa'ifa ake ba cewa ba magana ni ɗan shi'a ne ko sunna ko kuma ni ɗan ƙasa kaza ko gari kaza ana magana addinin musulunci ne baki ɗayansa cewa duk dai a taƙaice kowa ya yadda ya itirafi da kowa muna ƙarƙashin lema guda in ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah mun yadda cewa dukkan mu musulmi ne kuma abin da ya shafi dukkan musulmi ya shafe mu wannan shine jigo babba da ake da ƙarfin gwiwa aka gina a kansa saboda haka kowa zai magana zai magana ne akan musulunci kuma alhamdulillah wasu fara ah, juma'a da ta biyo baya mun ga wasu limamai a cikin social media akan wannan suka yi magana to wannan shine abin da kusan aka ce mu ba mu dan samu dama wasu da fira da mu mun dan da abin da muka iya gani ko muka sani ko kuma abin da zai za ya taimaka to ga malam shin irin waɗannan tarukan da kuma ganawar da aka yi da musulmi mabiya mazhabobi daban-daban wanne irin tasiri za su yi a sakonnin da za a faɗa wa mutane a can Najeriya kuma shin an zo da wasu daga Najeriya waɗanda misali za a iya cewa ahlu sunna ne na Najeriya sun samu halatta wannan taron? Um, shi taron makon haɗin kai tura da aka shelan tashi, a nan lokacin da shi malam ya tafi da wannan fikira ɗin kuma ya ɗabbaka ta aikaci amma akwai mu ma muna akwai makon haɗin kai yanzu nan ma maganar da muke ana cikin wannan makon haɗin kai ɗin a wasu wurare bayan an yi abuja to kuma akwai eh, taron makon haɗin kai a yankuna da sauransu mu kan ma wajen mu akwai eh, bauchi akwai kano akwai na duk akan gayyaci malamai na area wajen su zo a yi magana akan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kan abin da ke musu sharakat wanda abu da suka hada ma addini da samun fahimtar juna ba ma wannan ba har da kiristoci ma sukan zo su bayani akan addinin musulunci cewa ga yadda suka fahimce shi ga kuma wato ainihin alaƙar take a tsakanin musulmi da kirista wanda wannan ya taimaka wurin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali amma akwai a cikin harka din <clears throat> akwai bangare na kiristoci wanda yake wakiltar harka din wanda shi kuma aikinsa shi ne samar da fahimtar juna tsakanin musulmi da kirista su ma suna nasu aiki da saboda mu a wajen gaskiya wannan makon haɗin kai ya yi tasiri ba kaɗan ba ah, duk shekara da mu. muka yi gayyato malamai da fahimta daban-daban wanda ma wannan shi ya dan buɗa mana ƙofa ɗan tsakanin nan ya zama duk lokacin da za mu zo ziyara karbala sai mu gayyato wanda daga cikin malaman ahlus sunna ya zama yana musharaka tare da mu kowane karan mun zo da ɗaya daga cikin malaman sufaye na tijjaniya shahadi daga katsina ya zo ya halarta kuma alhamdulillah abin ya yi tasiri mun zo da malaman barake da mun zo da malaman Eh, shi ma da ƙadiriya mun zo kuma da limamin yarbawa wanda shi ma abun ya ba da ma'ana sosai mun zo da bangaren ahlul qur'an su ma mun zo da sunan duk ya ba da ma'ana ba kaɗan ba sannan kuma tarukan mu na maulidi mukan gayyace su kuma mukan ji a rediyo da social media da jawaban da suke suna ƙara ƙarfafa wannan manufa ta haɗin kai ba yana nufin haɗin kai mutum ya bar abin da yake na wani ba ba shine ma'ana shine a fahimci juna a san cewa muna da abin da ya haɗa mu kuma shine muhimmi ya kamata mu abin na kada ya zama eh, ni ta bangare na an zo an eh, an ci mutuncinka ko an abin da din fahimtanka ko an rena ka ko na mai kama da ni ma tana bangare haka na kai ma tana ka bangare haka na domin babu wani mutum wanda yake yin wani abin da yake don ya shiga wuta ko Allah ya azabtar da shi babu kowa yana yi ne da ganin cewa wannan abin yana da shi kuma shi yake sa ran Allah ya masa kyakkyawan sakamako ta hanyarsa, to sai a bar mutum da fahimtar sa amma ya zama muna da fahimtar cewa mu yan uwan juna ne kuma haka Allah ke so kuma alhamdulillah gashi muna kokarin ma'aikata wannan dai shi ne a takaice to ko me bambanta taron bana da na shekarun da suka gabata bisa la'akari da abin da ke faruwa a Gaza kamar da kuka ambata da kuma yaƙin da aka yi tsakanin Iran da haramtaccen ƙasar Isra'ila na kwanaki sha biyu. Kamar yadda ka faɗa abin da ya bambanta na bana da sauran shekaru shine cewa an ƙarfafi magana akan Gaza da zaluncin da ake masu da kuma yunkurin wayar da kan al'umma akan cewa wannan abin fa na al'umma musulmi ne baki daya kalman da shi basashkiyan ya faɗa a cikin sa cewa ba laifin isra'ila ko amerika ba ne mu ne al'ummar musulmi domin matsayinmu na al'ummar musulmi wajen sama da biliyan to ya kamata a ce ba ma wata ƙasa sunanta isra'ila ballan tana ga abin da take yi saboda haka dole mu koma mai makan mu hisabi akan cewa takaitawa mu ce ya kawo kuma cewa to dole ya zama kowa ya ɗauki mas'uliyar da take kansa ba zai yi kai kana shugaban al'umma ba sannan kuma ka kori wannan ka nisanta wannan ka tsangwami wannan to kaga hatta ka da azumin ka da sauran za su ba su da inganci tunda baka da iya maintaining haɗa kan al'umman musulmi alhali addini haɗin kai ne ya yi maganganu masu muhimmancin gaske wannan dai ne abin da shi eh, shugaban ƙasar ya faɗa to gaskiya shi taron ya karfafi taimakon palestine kwarai da gaske duk ta hanyar za a iya bi ta hanyar ƙaurace masila'a ne da haja ta isra'ila ta hanyar awareness ne a ganar da mutane haɗarin da ake fuskanta ta hanyar addu'o'i ne ta hanyar duk abin da ake iyawa wanda suke kusa kuma kamar kasashen larabawa da suke kusa da isra'ila in so samu ne su yanke alaƙar su da isra'ila jakadanci a bari kasuwanci alaƙar soja da sauransu duka a yanyanke duk an yi wannan tausiya ta duk an yi wa'annan bayanai din haka to sannan kuma akwai maganin cewa a yi ƙoƙari Daga cewa an wayar da kan matasa domin ba a da fata akan hukumomin da suke tafiyar da al'umma a yanzu don su hukumomin galibin su eh, yan kan zagi ne na amerika da isra'ila saboda aka yi kokari yanzu a wayar da kan matasa ya zama su za su yi gabara na wannan aiki da idan matasa suka fahimta suka yi kura eh, ta hanyar ilimin da Allah ya ba su da kuzarin da suke da shi to za a ga canji ta hanyar yantar da al'umma daga wannan kangi da aka samu kai a ciki sannan kuma an yi magana akan ainihin yakin da ita eh, isra'ila ta kawo ma iran wanda aka nuna goyon baya kwarai da gaske akan jimurin musulunci da irin matakan da take ɗauka cewa ma ita ce gata ga al'ummar musulmi baki daya kuma ya nuna karfin ita iran din da kuma wato dogaronsu da allah da kuma tsayawan da allah ya musu da bai wanda allah ya musu to wannan shine babban al'amari wanda aka tsayo a kansa insha Allah to gata wani da ƙarshe ko akwai wani sako da za ku so ku faɗa ga al'ummar musulmin najeriya musamman to al'ummar musulmin najeriya da ma yankin nan namu baki ɗaya nijar ghana burkina togo da sauransu da sauransu cewa eh, ya kamata shi wannan taron ya zama samararsa ne wahada ya zama wato ainihin eh, geographical boundaries ba su raba mu ba wato kan iyaka ɗin nan da aka shata mana na mulkin mallaka mu daina kallon su don addinin musulunci addini ne eh, nan bayi da kan iyaka duk inda mai kalmar shahada yake dan mai kalmar shahada ne ƙasa kuma ta Allah ce kuma shi ya ce mutane su bauta ma Allah a doron ƙasarsa saboda haka kowa mai ƙoƙari mai ta karubi wanda bai san wani ba ma daga wata ƙasa ya kokari ya san shi a samu alaƙa da zumunci da ziyarar juna ko da ko ta social media da ta hanyar video call ne da hanyar wafin nan kamar misali a ce a gana ana wani taro eh, a tuntuɓi wani malami daga Najeriya a ba shi dama ya magana bidiyo za ta iya nuna ga shi yana magana yana ma mutane magana ko kuma mu daga can misali a ce eh, muna makon haɗin kai sai mu tuntuɓi malami mu shirya da shi daga Burkina ya mana jawabi mutane na kallo za a iya tara din wannan wannan duk zai taimaka mana kan dunkule ta wannan al'umma din cewa mu al'umma ce guda ɗaya ƙasashen da mulki mallaka suka rarraba ba su isa su raba mu ba mu al'umma ce da ke ƙarƙashin kalmar shahada da kuma wato ainihin addinin musulunci to kuma na jin kanmu a matsayin al'umma ɗin ba ɗan ƙasa kaza ko ɗan gari kaza ko ɗan ƙabila kaza ko wani abu kama da haka wannan duk an wuce wannan yanzu wayewa al'ummar musulmi da tunanin su ya wuce kabilanci yanzu ya wuce ɗa'ifanci ya wuce ƙungiyanci ya wuce mazhabanci ya wuce komai yanzu ana maganan eh, addinin musulunci ne al'umma guda da kuma wato ainihin insaniya yawa zama mu wato ainihin akwai ummatan kuma da insaniya ga mu al'umma guda sannan muna shu'uri da 'yan adamtaka yawa wannan shi saboda haka duk inda wani abu ya samu wani a a cikin mu to mu ya saba a duk inda yake kuwa da gabas ne yamma ne kudu ne arewa ne tsakiya ne na duniya ko ina wannan shine zai zama insha Allah ta'ala muna kira ga su al'umma musulmi su fahimci wannan su ga da haka a watsar da maganan bangaranci eh, ko kabila ko jinsi ko launi ko yare ko na mai kama da haka Ishak Yakubu Yahaya Katsina kenan daga taron Najeriya da kuma ɗaya ne daga cikin wanda suka halarci taron makon haɗin kai da aka gudanar a birnin Tehran. turanin mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a ce mu dauke da wani jigon amma kafin wani lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya tarbiyyar iyali Mr. salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu. Barka mu dai da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ta biyan iyali. Shi da ni awal kunya na sabu gabatar muku da shi a cikin 'yan makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin da ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga rediyon BOH a kashin hausa tv a nan birnin tehran shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da ya fi ba da ƙarfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci a cikin wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan wacin hirar da muka yi ko da muka faro da shehun malami muhammad salih lezare daga birnin yamai ta ƙasar niger inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su yi amfani ko koyi da shi malamin yana mana fassarar littafin imamu aliyu zainal abidin ne dan imam hussein alaihi salam na littafinsa na rasaratul hukuk wato saƙon haƙoƙi ya kuma malam zai ci gaba ne da bayanin haƙƙin tafi da rayuka bisa umarnin allah subhanahu wa ta'ala ba tare da an ba shi dan wata kafa ba malam bismillah ɗan adam ba zai zama cikakken ɗan adam wanda zai amfani kansa ya amfanar da wasu sai ya zama mai kiyaye kowane irin haƙƙi don haka a cikin abin da ya gabata muna magana akan ka kai ɗan adam a kanka kai ƙashin kanka mun ji cewa ta'arifin ɗan adam yana nufin wayansu ɓangarori ne naka guda uku da sai sun haɗu suke zama kai gangar jikinka sannan ruhinka tsakiya kuma akwai hist mun ji bukatun da gangar jiki yake da shiya kaɗan daga cikinsu kuma mun ji kaɗan daga cikin bukatun ruhi shi his ba ruwansa abin da duk ya zo shi yake karɓa haka kuma duk ɓangaren da ya yi rinjaye to shi can yake abin nufi idan ɓangaren gangan jiki ya yi galaba to shi kenan shi ma sai ya zama kamar dabba bai damu da komai ba sai abin da jin daɗi dai kawai abubuwa na jin daɗi na duniya wanda ƙarshe akwai halaka a cikinsu amma idan ruhi ya yi galaba to shi kenan sai shi ma ya dawo ya zama kaman ruhin mala'iki kuma mafi ɗaukaka daga cikin mala'iku to imamin ma'asumi a nan dai yanayi mana bayani cewa kai ɗan adam ka sani kana da haƙƙi na ƙashin kanka wanda ya rataya a wuyanka na wannan haƙƙin ala sabilil misal alal aƙalla dole ne ka tafiyar da rayuwarka ka tafiyar da kanka a kan me biyayya ga Allah ta'ala bi mana an tustawfiha fi ta'atillah tabaraka wa ta'ala jikin kanka kai kanka kana bin kanka haƙƙi da Allah ya ɗora maka na ka tafiyar da komai naka a cikin biyayya ga Allah ta'ala sannan ka ba harshenka haƙƙinsa jinka ka ba shi nashi haƙƙi ka kiyaye masa ganinka ka kiyaye masa nashi haƙƙi ƙafafunka ka kiyaye musu nasu haƙƙi hannunka ka kiyaye masa nashi haƙƙi cikinka ka kiyaye masa nashi haƙƙi farjinka ma ka kiyaye masa haƙƙinsa wannan wajibin ka ne sai ka nemi taimako a wajen Allah ta'ala a nan ne aradal imamu alaihi salam ila haƙƙin nafs alal insan a cikin abubuwan da imami ma'asumi maulana ali zain al alaihi salam ya kawo na haƙƙin ka kai ɗan adam na ƙashin kanka wanda ya rataya a wuyanka cewa akwai haƙƙoƙi suna da yawa amma sai ce mafi muhimmanci cikin haƙoƙin da suka rataya a wuyanka na ƙashin kanka wanda idan baka sauke wannan haƙoƙin ba to za ka je lahira kai kanka ka bi kanka bashi kana neman haƙƙinka da baka sabke makanka ba mai muhimmanci a cikin haƙoƙin su ne me an tastawfiyaha fi mardatillahi wa ta'atihi ya zama rayuwarka ka tafiyar da ita komai naka tafiyarka dawowarka kallonka tunaninka aikinka maganarka komai naka dai ya zama me kana tafiyar da shi ne a cikin mai biyayya ga Allah ta'ala da neman yardar Allah haƙƙi ne da ya rataya a wuyanka na ƙashin kanka kada ka bar shaiɗan kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin karka ba shi dan damar da zai zama shi yake sarrafa ka yanda ya so wa bi zalika yankudaha min al mahatir wal mahalik wa yunjiha min sharrin azim idan dan adam ya dabbaka wannan idan dan adam ya kiyaye wannan ya zama yana tafiyar da rayuwarsa kullun a komai a cikin bin yarda neman yarda Allah ta'ala da biyayya ga Allah ta'ala to anan zai zama ya tsamo zuciyarsa ya tsamo rayuwarsa ya tsamo kansa daga fadawa cikin haturran da ba su da iyaka da haka zai zama ka tsamo rayuwarka daga fada mahallaka da haka zai zama ka tsamo rayuwarka daga babban sharri tun anan duniya da kuma babban sharri da yake a lahira wa zakara imam alaihi salam أن لكل جارحة في بدن الإنسان حقا عليه Imam Ali Zain al'abidin alaihi salam ya yi bayani dalla-dalla ya bayyana mana cewa shi ɗan adam a ƙashin kansa akwai haƙƙinsa da ya rataya a wuyansa wanda wajibinsa ne dolinsa ne ya sabke wannan haƙƙi Allah ne ya ɗora maka shi sannan kuma ya ce kowace gaɓa. daga cikin gabanka musamman guda bakwai da muka ambata gabanka guda bakwai da muka ambata su ne me harshenka jinka ganinka hannunka ƙafarka cikinka farjinka da ma sauran gabban da ba ambata a nan ba kowanne yana da haƙƙi a kanka ya ce kowace gaba tana da haƙƙi a kanka wanda wajibinka ne dolinka ne tilas ne a gare ka ka kiyaye ma kanka kuma ka kiyaye ma kowaccen kowaccensu haƙƙinta kada a same ka kar ka zo lahira a gobe a matsayin wanda ya taka ko ya keta haƙƙin kansa ko ya keta haƙƙin wata gaba daga cikin gabansa idan fa ka zo gobe lahira wal iyazu billahi Allah ya kiyaye a matsayin ka tozarta haƙƙin kanka to ranka gaba ɗaya kai da kanka zai yi huski kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki kaman ruhin mala'iki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yara manyan gobe in yara ku bi ma iyaye in yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin